توفيت ابنة لأثمان بن عفان بمكة وتأتى عثمان بن عفان تارة مكة قال فجئنا لنشهدها ابن أبي مليكة سيمك ذو وجن جنازة قال فحضرها ابن عمر وابن عباس yace a cikin waɗanda suka halarci wajen janazar akwai Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas qala wa inni lajalisun bainahuma ibn abi yana zaune tsakanin ibn Abbas da ibn Umar qala ya ce yaya aka yi har ya zauna tsakanin suna zaune ne ya zo ya ware tsakanin su ya zauna dan kar a tunce da rashin ladabi sai ce jalantu ila ihdahuma thumma jaa al-akhar fa jalasa ila janbi sai ɗayan su ke zaune sai na zo na zauna kusa da shi ɗayan kuma da ya zo sai ya zauna kusa da ni sai suka fadi saka kenan ba wai suna zaune ne na zo na tsaga tsakanin su sai zan zauna tsakanin su ba mun gane ko yayi bayani kenan ko فقال عبد الله بن عمر عمرو بن عثمان سي عبد ya بن عمر يتلى عمرو بن عثمان وهو مواجهه ينا فسكتسا ألا تنهى عن البكاء ba za ka hana kuka ba mata na cikin gida suna kuka ba za ka hana kuka ba fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala saboda tabbas lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innal mayyita la yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi alai. yace lallai ma mace ana masa azaba sanadiyan kukan iyalansa da suke hau hajjar hadisan suna suna zuwa ne ala islam فقال ابن عباس sai abdullahi dan abbas ya faɗa ya ce kad kana umaru ya kulu ba'da zalik yake tabbas kuma ya kasance yana faɗan wani abu kamar haka sun haddasa fa qala sa'annan sai ya kawo hadisi sai ce sadartu ma'a umar bin makka yace ni da umar mun fito makka mun dawo daga makka zuwa hatta idza kunna bil bayda'i har sai da muka kai inda ake tama al bayda idza huwa bi rakbin tahta dhilli shajara sai Umar ya ga ayar ayar jama'a karkashin bishiya suna ta kinuwa fa qala izhab fanzur man haula irrakam sai dai kai ji ka dubo su wane ne wa'annan suke zaune suna ta kinuwa iska fa nazartu fa idza huwa suhaib da na karka tawaga suna tare da suhaib rumi qala sai na ji ce fa akhbartuhu sai na bashi labari ai jama'a da suke gani suhaib na cikin su suhaib ne fa qala utuhu li sai ka kira shi kace ina shi قال فرجعت إلى سهيل إذا سنقوم وجد سهيل وجم بشر كينانكو فقلت لك ارتهل فالحق أمير المؤمنين إذا يا سهيل يكما ما ذكر إسكي أمير المؤمنين هنا سيقلك هنا كرنك mun gane ko to kisa kenan da aka daita wajen ya haɗu da Umar ne ya faru aka kama hanyar zuwa Madina falamma usiba Umaru da aka zo za a kashe aka zo aka daba ma Umaru ka za a kashe shi za a jin masa da khalat suhaibun sai suhaibun rumi ya shiga yabki yana kuka ya kulu yana fadar cewa wa akahu wa sahibahu fa umaru sai umar yace ya suhayb ya kai suhayb atabki alayya kuka ce mu wa qad qala rasulullahi sallallahu wa sallama alhali man Allah ya faɗa inna almajita yu'adhabu bi ba'd bukai ahlihi alayhi kana zuwa manzo Allah yace duk mamaci ana masa azaba sanadiyyar kukan da iyalansa suke masa da har yanzu ta da Umar da Ibn Umar sawa a shesa ai kuka ko ba shesa ba mana za a masa azaba kenan a zahirin doron hadisi kenan ko fa qala ibn Abbas sai Abdullahi da Abbas ya kada baki shi falamma mata umaru da Umar ya rasu zakatu hada li Aisha sai na je na fada ma Aisha ai Umar da yake duka sun bar duniya yana fadar cewa mafi ana masa azaba da nabiyan kukan da yaransa su masa fa qalat sai ana Aisha ta cikin ziyara ina idrakat ko eh, fi mastadrakatu Aisha ala sahaba al-ifaba fi mastadrakatu Aisha ala sahaba عين الإصابة عين الإصابة فيما استكرته عائشة على الصحابة هذا من قال يكون دائما آية الاستدراج دائما جارة دائما عمر جارة دائما سيدنا عبد الله الأكبر جارة ابن عمر جارة عثمان جارة علي القوة سيدنا جارة من قال يكون amma gyaran ya sai da aka ce ga abin da Umar ke fada fa qalat sai ta ce yarhamullahu Umar yarhamullahu umar ai an gara da biko to gyaran ake so ko muzanta shi ake so gyaran ake nufi ba muzanta shi ba ba ba kaskanta da shi ba wani abu ba sace yarhamullahu umar Allah ya ji kan umar la wallahi a'a na rantsi da Allah ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد yace wallahi manzo Allah bai tafa faɗin cewa Allah yana yi mu'mini azaba sanadiyan wani kukan da wani ke ba walakin sai dai cewa abin ya faru lakin al-istidraf kenan sai ta qala abin ya faɗa inna Allah yazidu al-kafira azaban bi bukai ahlihi alayhi yace abinda manzo Allah ya fada Allah yana ƙara ma kafiri azaba sanadiyan kukan da iyalansa suke masa qala wa qalat aisha da aisha ta cigaba da bayani tace hasbukumul qur'an ai alqur'ani ya ishe ku ba ku karanta alqur'ani ne ba ku ji ayar bane abinda aka fada wala taziru waziratun wizra ukhra قال وقال ابن عباس عند ذلك يا عبد الله بن عباس فدعا والله اضحك وابكى قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء ابن أبي مليكة sai rantsuwa ce Abdullahi dan Umar bai ce komai ba duk da cewa na Aisha ta ma mahaifinsa gyara bai ce komai ba akan haka yayi ne kenan ya ya amince kenan ko ga Umar mahaifinsa kuma khalifa ko ga mahaifiyarsa kenan ko wa azwajuhu ummahatu wannan mahaifinsa ne a jini da kasara wannan kuma mahaifiyarsa ce a shar'ance alaisa kazalik a yaron jini da shar'a wannan kuma jini da shar'a ce kadai ولا تزر وازرة وزر أخرى كافرين أي شيء أنا أخذ بني da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu matsaloli da yawa da sai ya saki akan su Allah ya ya kanta zaki eh ana wahda sana Abdul Rahman bin Bishr shi kafiri din za a zo ayi bayani ne ya faru ya asalin magana ma ta faru ya sai faru ne ana wahda sana Abdul Rahman bin Bishr ana wahda sana Sufyan قال عمر عن ابن ابي مليكه كنا في جنازه ام قبال بنت yake mun kasance a wajen janaza ta ummu abal ay usman wa saqal haditha sai koro hadisi wa lam yanus al hadith an umara an nabi sallallahu alaihi wasallam bi nassan ta cewa hadisin marfu'i bane kama nasahu ayyub ibn jurayd wa hadithuhuma atam min hadith amri قال وحدثني حرمة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو عمر بن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي وأن حديث المرفوع يكون موقوف يتي من الله mun gane ko yace mamaki أنا masa azaba sanadiyar kukan da raye يتي masa قال وحدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروه عن ابيه قال يتي ذكر عند عائشة قول ابن قول ابن عمر بتي أن من أنا عائشة عبد عبد الله لكم ريكي هذا الميت يعذب ببكاء أهله عليه سوى mamaci ana masa azaba sanadiyyar kukan da iyalansa في masa فقالت ستتي رحم الله أبا عبد الرحمن لا تيما جارا كان عمر جارا عمر عبد الله عمر شيني أبو عبد الرحمن كنا رحم الله أبو أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه بيجوال أبو أما يا أيضا إنما يدع الأمر يتفسيشين من رك على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودية فتي عبد الله يفارشيني من زعل أنا دوني كوينة كوينة في أتى شديد جنازة آه، وغلب يهودي وهل يبكون عليه مثلا يصنع كوكا صنع مثل كوكا فقال كما زعل شيء أنتم تبكون عليه أنتم تبكون وإنه ليعذب kuna masa kuka kuma ana yi masa azaba yadda kisa ta faru kenan haka wace da janazan da yahudi suna kuka sai mu Allah ce kuna yau kuna masa kuka shi kuma ana masa azaba to sai mutum ya fahimta cewa ku ya fahimta cewa kukan nasu yasa ake masa azaba to na ra'ayi ta kawo asalin kisan kenan قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم فدا من أنا عائشة عبد الله بن عمر فينا رفع ينا كوانا أوكا كحديثي لك منظر الله يسير منظر الله يأتي مينين نفس الحديث إن الميت يعظم في قبره ببكاء أهله عليه yace Abdullahi dan Umar fa yana fadar cewa manzon Allah ya ce mamaci ana masa azaba a cikin kabarinsa saboda kukan da iyalansa ke masa fa qalat sai ta ce wahila wahila ne ko wahala wahala ko duk wahala ne ko wahila eh wahila wahala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي أبدا من ذو الله فراشيني إنه لا يعذب بخطيئته أو بذنبه من ذو الله سوى أنا نسى أزارة سبب ليس إلا يكون كسر ما يشيما ما تبا تبر كوكا لكي لكرا وإن أهله لا يبقون عليه الآن الحال يقول نفسنا نفس سنع نسى كوكا في أنا أنا أرى نسى أزارة فنبي الله سنسى كيف نسى نسى نسى كوكا يعني كوكا ليس أكي نسى أزارة كوكا أعلى سنسى حيث أنا كم ولا تزير وازرة وزرة وزرة وذلك مثل قوله في مثال فدر من الله صلى الله عليه وسلم رانا ياكم بدر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على على القبيب يوم بدر أن الله يا باكر رامي رانا بدر إن مبتا ومكافرين مشركين أفكتشيسو وفي قتل بدر من المشركين يا باكر رامي لحسن جدي فاسد مشركين مشركين أفكتشيسو بدر sai tsaya kan bakin rami sai ce fa qala sai ce fa qala lahum ma qala sai ce innahum la yasma'una ma aqulu dole manzo Allah ya faɗa kun ga abin da muke faɗa Allah ya saka mana kuma me yasa zan ya faɗa magana duk sai ce innahum la yasma'una la yasma'una ma aqulu innahu tabbat lallai la yasma'una bit ta'kid suna jin abin da nake faɗa kuma da Allah ta innaka la tusmi'u mata بعد ذلك ومعت بنصف الماكل تدور في غمز الله شيء إنهم لا يسمعون ما أقول وقد وهلا كيف تشي أي كسكور السكي ترى ما قال أي أدل من ذا الله قد أشيله إنهم لا يعلمون أي ينبسوا وإنما تتكي سنة سنبع سنة سنبع أن ما كنت أقول لهم حق ثم ذا يسمى تحقق شيء ينبسوا سنة وعبند ذا لك فرع مسلم قد يعني تبتشيني to sai aka ce ai manzo Allah ce suna jin abin da yake faɗa kuma qara'at sannan sai ta karanta aya innaka la tusmi'ul mauta wa ma anta bimusmi'in man fil mun gane cikin nan ayi take nan ko يقول حين تبوأوا مقائدهم من النار ya فرها كلوكة إلا قوة الليلة يكام نظرهم سأتكون الله يكيه يمكن كيف قال واحد دفناه Abu بكر بن Abi Shayba قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد بمعنى حديث أبي أسامة وحديث أبي أسامة أتم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول a wajen Aisha ana an faɗa mata cewa Abdullahi Umar yana fadar cewa innal mayyita la yu'azzabu bi buqa'il hayy fa qalat Aisha yaghfiru Allahu li Abi Abdurrahman Allah ya gafarta ma Abu Abdurrahman Abdullahi Umar kenan amma innahu lam yakzib yace ba ƙarya ba walakin lahu nasiya aw akhta yace a a Allah ya gafarta masa kuma ba ƙarya yayi ba sai dai me ya faru ya manta ko yayi kuskure mantuwa yayi ko kuskure yayi إنما أبن دي فاروشيني إنما أداة خطري وهو إثبات الحكم في المذكور ونفي أما أذات من ذلك وصلوح طالب الكسر كثيرا من ذلك كسر حقيقي كسر إبادي كسر بس أي أبن دي فاروشيني مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها من زعل الله يجد وتبع يهودية تامت أنا نتكوكا فقال تيكي إنهم ليبكون عليها lallai suna mata kuka wa inna halatu azabu fi qabriha kuma lallai ita ana mata azaba a cikin kabarinta mana abu na gidi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da azaban da ake mata ne sanadiyar kuka da ke ko Allah ya sanar da shi ne ana mata azaba su kuma ga suna mata kuka ɗaya abin manzon Allah ya gani ya suna kuka ya gani azaban kuma ai mata wahayi an nuna mata ana mata azaba mun gane ko to shi ne ya bada labarin abin da ya sani da wahayi kan abin da ya gani suna yi ne kuka wanda bai wanda ya gaka sai ce ai manzo Allah ya ce ana mata azaba dan suna mata kuka قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نيه عليه بالكوفة قرغة بن كعب إذا فرق وندعك مكوكا كيرا أكثر الكوفة شين قرغة بن كعب فقال المغيرة ابن شعبة كيف سيدنا مغيرة ابن شعبة يكي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما جي من زن الله صلى الله عليه وسلم هنا قدرت هو من نوح عليه فإنه يعذب بالذن دعك نسا سبيتيرا لن يزع نسا عذاب بما نوح عليه تبو رسوكا دعك نسا يوم القيامة رانا تاشي القيامة ما نقول دعك نسا سبيتيرا دع نسا عذابا تنبيها سبيتيرا دعك رانا تاشي القيامة wannan hadisin mutlaqi ne an ce an kawo kaidi ba kawo kaidi ba sai in ce saka su ba ko ya san suna yi ko ya san za su yi a'a ba a fada ba aka ce duk wanda aka mako gan kira ranar lahira za na sa'aba ba قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال اخبرنا محمد بن قيس الاسدي عن علي بن ربيعه الاسدي الاسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وإن حديثنا كانت تكون بي حرزها يوم duk sun zo islaƙi ne ba inda aka ce in shi ya ce su yi ko ya san su za su yi ma'ana Aisha ta ce kamar ta kayyade wannan ikhlaqatin duk da cewa ba haka ya faru ba ga abin da ya faru sai ka wala ta zurwa zaratu yusa a akan haka in ba shi yasa suka yi ba bai sun za su ba bai kuma ga an yaya gaba in suka yi sai dai al'umma laifi ne sai dai Allah ya kama su da shi shi Allah ba zai kama shi da wannan laifi ba ko amma in shi yace su yi ko ya san suna yi hana su ba ko kuwa a za a kama shi da laifinsa laifin me za a kama shi da shi suna kuka ko ya ga an yi ya ga munkari bai hana ba ya ga munkari bai hana babu tashjidi fi niyya babin da na tsanantawa cewa kukan kira din nan babu kyau Allah ya baya su shar'a ta hana قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان ابن يزيد وحول السند قال حدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سند مسلسل بالتحديد حدثه حدثه حدثه yake manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa yake arba'un fi ummati min amr al-jahiliyya akwai wa'ansu tabi'u guda hudu cikin al'ummar manzon Allah suna cikin amma guzanci al'amura na maguzanci na jahiliyya لا يتركونهن بزاف بزاف بزاس يرينا وإن الأمر أن بدل ما وزنت يا مكان أتيه قاتل ما وزنت فيه الداخلية كي الداخلية إذا ما وزنت ومن أليون وداه الإل كما أنت الله كفتاع آه. في الفخر في الأحفاد يل الفخر بدل برتكا موني واني أواني جدا واني كذا كذا كذا كذا وطعن في الأحفاد da kuma suka a cikin dangantakan mutane da kirkiro karya ka fari kaza da kirkiro karya ka fari kaza kuma sai dure karanta hadisi ba bai karanta sura manzo Allah ba sai yana tafiya karara manzo Allah ce na abubuwa ne na magudanci jahiliya ne in manzo Allah ce mutum ba maguje ne kuma waye ya tsaye bai ya sa ba abin isa bane kaje kana makan karara eh. mun gane kuma duk wanda zai faɗa maka magana ko zai zage ka zage shi ba da tasiri kamar ka samu zage cikin hadin manzon Allah ya faɗi ka za kaza kafirci ne ko magudan magudanci ne ko ka ne ko iska ne ka je kai kana yi kana alfakari kana mutu kuma malamai sun ce maka dariya wannan bai san abin da ba yake manzon Allah ya ce abu guda hudu suna cikin magudanci ba addinin musulunci bane na farko الفخر بالاحسان من الفخر ده ابن اجي الفخر ده وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بعد ابن اجي الفخر ده اي اجي اي كنا الدين المسلم اي علمي اي اي دي شيء اي كنا من الله شيء ne aka ce ayi tsere a ciki kana son ka fi kowa kowa na son ka ana ai wani in ka ga ya raka a yau da kai kai hudu na da sadaka naira dubu kai ka ba da dubu biyu ne kaza kai ma kai to shine inda ake tsere kenan ba wani kake yanki da jajinki da iskanci da mai da mai yasa za ka wanda bai gada ba ko bai sha a nono ba ko ba jini ba duk yadda aka zo iya yi wanda ko ya gada ko ya masa jini a kwanan kankanta abu shi ke ya zama su jini ya jin nauyi ya jin kunya ya jin komai da komai sai ga yake yana ba ya manta manzo Allah ya ka zamu da sai manzo Allah ce al-fakhru bil ahsar والطعن في الأنساب فإذا الفخري لنا كقولي كذا كوني كذا وند كما شي ما هنا لذا درجة أعناك كيف ما كان سوق الأجيو أن كذا ما كان أبو جوجي فأنا فاهم كيف أنت عند الله بيك كذا وند الله كذا كان سوق سوق كذا ولين زي كنا سراكين abinda kake so shine zai nasara ko abinda Allah ke so shine zai nasara da ana yanku ta hudu wal istisnaqu wal istisqa bin nujum wal niyaha al istisqa bin nujum in aka sauka da ruwa ce ai taurawa kaza taurawa kaza shine ta kuma da ruwa ko ko aje ana neman ruwa wajen taurari ko masu malaman tsubu ko matsafa ko masu kato kato ko masu kaza ko masu sihiri ko والنياحة محل الشهر فيه والنياحة da kukan kera waɗanda guda hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake suna da cikin al'amuran jahiliya da mutane duk wanda suka saba ya musu jiki ko jini ko su gada ba za su iya bare su ba har abada yasa yadda yadda ka san ruwa yadda ka san ka ɗebi lemu ruwa ruwa sanyi ka sha a ke sanyi aka tuna su ke saukin yin abubuwan da manzo Allah yake muzanta yake cewa al'amari ne na mazubanci na jahiliya wa kwala sai manzo Allah ya ci gaba da fadar cewa anna'ikatu mace mai kukan kira idza lam takut in ba ta mutu ba qabla mautiha ra kafin mutuwarta to ka eh in lam takut me na fada in ba ta tuba ba in lam ba ta tuba ba qabla mautiha kafin mutuwarta tukamu yawmal qiyamati za a tada ita eh, duk mutum mai kukan kera in ba ta tuba ba kafin mutuwa ta za a tashi ta ranar tashin alkiyama wa alaiha sirbalun min qatiralin wa dir'un min jarab za a sa mata wando na azaba riga na azaba ma'ana za ka tashi cikin azaba sama azaba kasa azaba Allah ya kiyaye Allah ya haddasa na gudun musattu abinda aka faɗa kenan in ba ta tuba ba to dilalatul iqtiran an ce da mai kaza da mai kaza da mai kaza da mai kaza sai aka zo aka ɗauki ɗaya a cikin wa'annan aka ba shi hukunci aka ce ga sakamakon shi ranar lahira sauran sa kuma in ba suka mutu da su ba menene sakamakon shi ranar lahira azabar Allah madaukakin sarki babu ko shakka Allah ya kiyaye eh wa tsaro fil ansab fil ansab eh suka kana da sukan dangantakan mutum wani ba kaza bane bai isa kaza ba kaza bane ba kaza bane iyaye sun haife shi halal kace kace kaza kace wani bai isa ba kai ka isa shine asba'anu fil ansab asba'anu kuka kana kukan dangantakan mutum baka san inda fito ba ka san inda fito ka fi kowa san iyayen su amma saboda magudanci sai ka faɗi kaza ka faɗi kaza ka faɗi kaza in ma hakan din ne ya halatta a faɗa mutum a san wani ke gere cikin shige aka me yasa imamu malik ya ce dan zina ba zai limanci ba wai iya ya limanci sallah ba ta ba ne to me yasa yace ba zai limanci ba saboda kuma mu a kare masa addini duk sa'an da dan zina ya shiga gaba yana limanci sai ga shaytan ya zo ya kawo musu saboda hasada ai wani kaza ne ai wani kaza ne yana so yana muku wasu wasu a cikin fatan ku imamu malik ya ce don a kare muku addini ku sai sa aka ji kan na ya shiga babban lai ku ku ku rasa addini ku ku shiga ne amma in yi sallar sallar ta yi ko ba kai ba fa'ida a cikin shari'a musulunci duk wanda sallar ta kai in ka shi sallar sallar ta yi kai ba yi shi ابن المثنى وابن ابي عمر قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرتني عمرة انها سمعت عائشه تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل بن ابي حارثه da aka kawo mu manzo Allah labarin cewa ibn abi harisa an kashe shi sayyidina jafar bin abi talib an kashe shi wa abdullah bin rawaha an kashe shi ba haka manzo Allah ya faɗa ba ku je yaki wane da dauki tuta in an kashe shi wane ya dauka in an kashe shi wane ya dauka in an kashe shi wane ya dauka shi kenan sai aka tsaya a nan Khalid bin Walid ba a ce masa ba a nada shi ba ba a ce kuma a nada shi ba amma da yaje ga abin da manzo Allah ya faɗa an kashe wani an kashe wani an kashe wani ya ga ba makawa ya ya tantance ya dauki sai tsira da mutum wannan labarai da kullum manzo Allah aka ce an kashe wa ai wani an kashe shi wajen yaki ai wani an kashe shi جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الحزن ya zauna duk wanda ya ga manzo Allah ya sai cikin ba daɗi eh, na aiki ce wa ana an guru min fa'irin babi na aiki ce manzo Allah na zaune a cikin ashirai ina kallon min fa'irin babi ai min shakkil babi kofa duk kofa aka kulle shi ai tana da tsagi tana da inda ake kalla ko tana buɗe ko tana tsaye ana da inda ake kallo a cikin tsagi ko shakkil babi fa atahu rajulun sai wani mutum ya zo kace tana ciki tana kallo sai wani mutum ya zo fa qala ya rasulullahi inna nisaa ja'farin wa zakara buka'ahunna yanzu Allah labari ya zo shi an kashe su Ja'far yana zaune cikin ɗakin rai ba daɗi da na Aisha tana cikin ɗaki tana kallo tana leke tana kallo sai wani mutum ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga iyalan Ja'far sun kasa hakuri suna kuka fa amarahu an yadhhaba bayan tahunna sai sai je kaka hana su kuka din ma'ana kai ra'aba sai dare kenan ko fa zahaba fa atahu fa zakara annahu lam yusinahu sai ya je duk sa'an da aka ce ka je cikin taron mata kake musu ku kaza ko ka ku kaza to an dora maka wahala ya ce yau duk abin da yake ba san yana yi ba sai da yake ya manzo Allah wallahi sun ci su daina wa ba su na ke su ka san ma abin da nake ci fa amara hu thaniya an yadhaba wa yanhahunna sai manzo Allah ya sake ce masa je ka hana su ka ce su daina kuka فذهب ثم أتاه فقال والله لقد غلبنا يا رسول الله yanzu ya fahimci shi wane ne ya ce wallahi manzo Allah sulhin jaye mu duk inda mata suka taru ka kuma kai hankali wajen sulhin jaye ka sai yi na manzo Allah wallahi sulhin jaye mu ba abin da muke ba sai sun shaurari ma san ana cewa su daina kukan ba abin da ke gaban su yake gaban su qalat nan ta ce fa za'amat anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce kariya cewa da ya je na farko ya je ce ba ji ba manzo Allah sai ya hana sai na biyu ba yace ba ko kula to na uku sai manzo Allah sai fi turab hmm. je ka ka kasa a bakunan ah. ba ana nufin a jihar ɗari kasa a zuba shi bane ana nufin an ce je ka hana su ya kana mu je ka duk yadda za ka yi ka hana su je ka hana su hmm. shi ne ma'ana ka watsa musu kasa a bakunan su don a bazar sai a a fitar da mutum ko abin da ake rufe shi ne duk yadda za ka yi ka hana su kukan je suka yi kalat aisha ko kwan ki sai nace arzan allah an faka wallahi allah ya allah ya so ni ka ga cikin wallahi ma ta sanu ma amarka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka rakka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai ka kasa hana su kuka ina na ga allah ya huta ba da kaje in ka hana su inda in suka kasa ka kare manzo allah mana ya huta kai ba ka yi abin da manzo Allah ke kai ba sa'annan kuma kawar manzo Allah ya huta ba ka zuka ya manzo Allah tana kuka aka ce ka hana su da ka ce sun ki hanuwa je ka hana su sun kiya je ka hana su to ka tafi kamar nan ya kyala manzo Allah ya huta ko ka hana su ko kyala manzo Allah ya huta ko na na ayyuka da Allah da manzo Allah yana cikin ɗakin rai kuma ya je ya dawo ya je ya dawo قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحول السند قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح وحول السند قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم يعني ابن مسلم كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد نهوه وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي العناء والعي شيء كعب وحلكنا قالوا هل من الله كذا والله kai ba kai ko ka je ka hana su in ba za ka iya ka kyala manzo Allah ya huta amma da za ka je ka dawo su nawa manzo Allah sai ka je ka hana su dan manzo Allah ba zai ga ana munkari ya shiru ba ko قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أنكر ولد أم عطية الله يكرمك يا دابسي أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح da muka zo mu baya a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata mu baya amma ta ba suna dora hannu suka hannu manzon Allah ko manzon Allah ya dora hannu su bane a na yi ake yi sai manzon Allah ya ce musu to cikin abubuwan da kuka yi ku ba da gaskiya da Allah kada ku yi kaza kada ku yi kaza a cikin abin da aka yi alkawari da su kada ku yi kukan jiya wa ma wasat min namra'atin illa khamsu yace dukkan mutaran mata din nan ba wanda ta cika wannan alkawarin sai mutum biyar mutum biyar kaɗai ummu sulaimi wa ummul ala'i wa ibnatu abi sabra imra'atu mu'adh aw ibnatu abi sabra wa imra'atu mu'adh yace wa'annan mata guda biyar su kaɗai suka iya cika wannan alkawarin amma ake mai imani mai fara mai jira mai magana mai shi zina da mai jira mai cika wannan alkawarin amma kukan kira din nan sun kasa من ذلك قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أصبات قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تموتنا yace manzo Allah ya yi mana alfawari da lokacin da za mu kaffa mu baya yace kada ku yi kukan kira fama wa fatminna ghayru khamsin minhunna ummu sulaym qala hadathana abu bakr bin abi shayba وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم أطية قالت عن قربون حفصة لدى أم أطية إذا تكفي لما نزلت هذه الآية da aka saukar أن الآية aya da على tafi yubayni anaka ala an la yushrikna billahi فبايعهن واتقوا لهن الله أليس كذلك؟ قالت تشي كان منهم yana ciki abin aka ce manzo ya lauye muna alkawari muka yi alkawari da shi ba ba. ita ummu asiya ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sharɗin da aka yi zai iya cikawa amma wannan kuka kira in ina son a yi min dan uzuri kasan akwai wata mata a lokacin jahiliya kukan kera ta kama ya kama ni ta zo ta kara da mi ta min kara ina son rama mata ni aka gani قالت أم أجية شيء فقلت كنت يا رسول الله يا مزع الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان زي زي هم مزع الله كوكي كيرا إنزم بينا كوا جدو مجمع بينا نبي إلا كما كوكي إيه كيرا بزينا زي زي جدا وسواني ونبوا خزا وسواني سنة بينا باش فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فبدأ أتكين لوقت الجاهلية سنة مقامين سنة كارا سنة كارا كامين ولا بد لي من أن أسئله يسا بنا قال لن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان شيكي من أن باكي ميسوك أي ذاكي نعم. إيه. صلى الله عليه وسلم أقام أن الناس في حديثه جاءت على عمر في جلسة آه، في أفضل في رأسي في حرمت لك أنت في مفروض يوسف في حرمت بقى كل على مسك في حرام من آه، آه، في أكبر أول من داما إذا في منظر الله فيه صاحب الشر ينا داما يخص دام والي ينا داما يبا والي خصوصية ينا داما يكذا كذا كذا في عندما على ميزان في إياه طب لما منظر الله صلى الله عليه وسلم الشيء يزول الحجين أقوال ممكن يزول زي مسلمتها منظر الله ميزان كالمسلمتها amma ina son sallah guda biyar din na abar mai daya ko ko biyu da safi da daddare kawai yanzu Allah ce ka an kalli musulunci ka musulunci sa ya so bai ba dan Allah zai karbi musulunci shi ke na iya rayuwa sai sallah asuba kadai sai kuma gobe asuba sai asuba sai isha kadai gobe ji ba ta shi ke na sai zai sale kamar kamar sai ba mun gane ko ko dan rigimar da ke faruwa rikicin da ke faruwa musulmai ba su da shugabanci kirista ba su da shugabanci musulmai din al'amuran su hannun kowa ne ko ɗan tafi kowa yana iya sarrafa haka su ɗan kirista ɗin akwai zababbi su waɗanda suke suna da hankali suna da nutsuwa a cikin su amma al'amarin ba hannun su yake ba yana hannun su ɗan tafi kamar da al'amarin musulmai ke hannun su ɗan tafi da a ce duk inda aka samu malamai akwai matsatsu waɗanda suka san sunna na tsoron Allah duk al'amarin za a yi in aka bi kansu aka tsara mai shari'a ta ce mai musulunci ke komai za a samu mutuwar duk komai za a iya warware komai za a iya warware mun gane ko wanda ma gobe aka yi zai musulunta kan bayyana da jama'a karkashin da yawa sun kai sun kaza ka san gida aka ce za ka yi musulunta yake zai bar zai musulunta sai ka shekara ta saba'in kaza na ba ta taba gaba ruwa ba a ce na musulunta sai na wanke ta da ruwa ni ba zai iya musulunta ba ya za a yi da shi sanadiyar wannan sai a shi karbi musulunta ko za a iya ba shi wannan damar ya ce shekara ta saba'in kaza ta ba ta taba ganin ruwa ba ya faɗe ta ba ruwa yanzu a ce nan karɓi musulunci zan wanke da ruwa ya za a yi ma'ana in za a baki wannan damar zai karɓi musulunci amma ka ce lallai sai ya wanke ta ba zai karɓi musulunci ba sai a yi Ba'iman da'iman ana bukatar komai yana bukatar shugabanci duk musulman Najeriya Kristan Najeriya abin da ke haifar musu fitintinu kashe kashe da kona dukiya wallahi tallahi al'amura ne ba a saka shi hannu wa'anda suka tantance sawa yadda ka ga musulman haka Kirista ne Kirista ne akwai nan wani tana a cikin akwai masu hankali akwai Kirista da za su tabbatar ma har abada ko dai Kiristanci shi ba zai yarda da sa hannu sa kawo kamar arewa a ce za ka shi musulman arewa wallahi wani tana da suna da mutane masu alƙawari suna da masu alƙawari suna da masu mutunci ga yakubu gaba ga rafin kuka ga professor Aisha ya auzu ne duk sun san menene musulmai ke cikin suna jin sana ba za su yi da akara suna ba kuma manyan mutane na a cikin su kuma masu mutunci kuma cikin ba akwai da karawa da musulmai a akwai da su rayu da su daura akwai da su rayu da kaza da kaza duk dukkan sun san abin da musulmai ke ciki to amma su ma al'amarin ba hannun sai ba sai waɗanda ƴan ciki kamar yadda musulmai su ma al'amarin ya tashi ba a neman su wane ne za su da fatawa yaya za a yi a kowa sai ɗauki doka a hannunka to ba yadda za a yi Najeriya ta zauna lafiya sai kowa ya yarda da kowa ya zauna lafiya sai kai ma in ka yadda ya zauna lafiya sai kai ma ka zauna lafiya in yadda ka zauna lafiya sai shi ma ya zauna lafiya amma kowa yana abin da ya ga dama har abada ba zai mun gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mace ta ce ya manzo Allah duk alƙawarin da aka yi ma yadda amma ko kan kira suwa ne suna bi na baki sai na biya musu ana zanta musulunci ke kina cikin biya abin magudanci ba sai ai mata kaza a kore ta ba manzo Allah ke babu komai ki an yi miki an zo an bude maka ana ce kashi an tsinta da hankalin mutane wani yayi abin da yayi sai na ce wani sai an kashe shi kuma har ita ce kuma ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani kafiri ne daga musulunci ba nayi masa alfarma amma ibnu afika hmm. ali ya ce ya kashe shi manzo Allah ce laqad ajarna man ajarti ya ummu halin na wannan kafirin da ali sai na libe sai kashe ba je ki kwantar da hankali ki ba dai ya shiga alfarman ba k'i masa alfarma ba yi alfarma sa ya karbu kuma ba za a kashe shi ba eh. to haka ake ana bukatar malamai mutane su karanta sunna su karanta fikihu su san yaya matsaloli suke tafiya su san shiga da tafiya yadda ake shiga yadda ake fita saboda komai ya tafi akan kafin amma wa'annan su tsananta bila hujja wa'annan su yi sakaci bila hujja tsakanin tsanantawa da sakaci al'amarin ke rushewa in aka bi tsaka suke fa khairul umuri awsatuha kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah mun gane ko in ana son Najeriya ta zauna lafiya ya za a yi dole musulmi ya tabbatar da cewa dan Kirista shi ma dan Najeriya dole kirista ya tabbatar da cewa musulmi shi ma dan Najeriya ne dole bahaushe tabbatar da cewa bayar bai dan Najeriya ne dole bayar bai tabbatar da cewa bahaushe dan Najeriya ne dole bayar bai tabbatar da cewa ibo dan Najeriya ne dole bahaushe tabbatar da cewa ibo dan Najeriya ne ibo kuma ya tabbatar da cewa bayar bai da bahaushe dan Najeriya ne duk wanda yake ganin shi ne Najeriya shi kai to shi kuma ba zai taɓa jin daɗin Najeriya ba har abada don Najeriya din nan Allah bai halice ta don bayar da kadai ba Allah bai halice ta don ibo kadai ba Allah ba zai halice halice ta ba don ba haushe kadai ba in ba haka wani ya kaga yasa sai ce ga zane zuwa shi ka zane daga shi duk wanda ya zaɓi in musulmi ya kaga yasa ya ce zai shiga takarar shugaban kasa in ya ake ɗaukar musulmi sai shi ne mataimakin sai gani abin zai tafi ɗan wani kirista ya kaga ya ce shi ne zai shiga takarar shugaban kasa in ya isa ya ɗauka ɗan kirista ce shi ne mataimakin sa shi ke nan tuwo na mai zai yi to sai ku dawo mu nutsu mu tabbatar da cewa in muna son mu zauna lafiya to ga ka'idoji na zaman lafiya yadda za a yi a a zauna lafiya wal aqibatu lil muttaqin in ka tada tanguma ka da tashi hankali kai da tsara in an zauna lafiya ka sannan ka ba kowa ke tsawa wake da riba ka taballahu la aghlibanna ana wa هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أنتم ولو كره المسلمون لا ولو كره الكافرون معناه دائما akwai كافرة ba isa bane ka ce a a kai za ka so ka kafiri in baka so ka kafiri yaya a musulunci zai aje ka'idoji na mu'amala da kafirai in cewa ake ba a san a kafiri ko dan kirista القرآن يقول القرآن يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ما هو بني؟ لتجدن لام موطعة للقسم تجدن في المضارع أكد كاوكما نوم التوكيل السكيلة لتجدن والله ذاك سلام واحد لك في قوة عداوة المسلمين مؤمنين سنوا يهودا فأنا قلت ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون بعد القرآن كيف نقول نبأنا ولا تجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى وسيدنا عمر يجي أكبر بيت المقدس aka je aka yi bikin aka danka masa makullin baitul ba zamanin sa lokacin da aka bude yana karban makullin baitul maqdis sai ta duk yasa da ke ci a fitar da su wasiqa aka rubuta tana nan har yanzu ana karantawa baitul maqdis ya shigo hannun musulmai mutanen Iliya kiristan da ke ciki da wani da wani za su zauna lafiya da iyalansu da dukiyarsu da kaza kaza kaza kaza sai dai wanda ya ga dama yana sai ya tafi ya ɗebi kayan sa dukiyar sa ya tafi ba za a kaba ba ba za a cutar da su ba ba za a yi komai da su ba so na kirista da yahuda ma suna zama karkashin daular musulunci su ji daɗin rayuwa su tafi da rayuwa su ma abin da ba wani zai tsagune su ma zai koma to in ana son a zauna lafiya sai an fahimci musulunci fahimta kyakkyawar fahimta sai kirista sun fahimci kiristanci kyakkyawar fahimta su sa'an na ke a zauna lafiya amma in aka ɗauki al'amari aka danka ma hannun ɗan takife sawa a cikin kirista ko cikin musulmai ba za a taɓa zama lafiya ba kuma ba wanda zai ci riba ka zo nan duk tashin hankalin da ake yi kirista kaɗai sun ci riba suka ce musulmai kaɗai aka kashe duk inda aka yi aka ce shi kenan kirista kaɗai aka kashe ba ba kashe musulmai ba duk inda aka yi kowa ya ya tagayyara sai an kashe mutane sai an ƙona zuciyar mutane to yaushe Najeriya za ta samu ci gaba kullum ana kashe kashe ana ƙona dukiya sa'annan kuma a dawo kuma a ce za a zauna ba ne sai an zauna a ko kasuwar sabon gari ba haushe da ilu ko bayar da su zauna shekara biyar suna kasuwanci suna tafa wa juna suna karanta suna barkwanci ko kirista da musulmi zana shekara kirista da musulmi zana shekara biyar ko zana suna kasuwanci su wannan ya tsaya wannan ya tsaya wannan ya barkan ingilis wannan ya kaza suna dariya rana ɗaya shi ɗaya ce ku kora dukiyar ku kan musulmi kai kishin musulunci kai kirista kai kishin kirista shekara biyar ba sa kishin wannan ba ba abin da ba su zafi sai dukiyar da suka tara su kona duk baki daya sannan sai a zo a ta kuma zo tsatsarta sun sun zauna kuma suna tara sabon dukiyar da za su kona bayan shekara biyar yadda za a zauna lafiya yaushe aka taba yi a Kano ba Kano ita ba Kano ita ce kasar musulmai ba yaushe aka taba tashi hankali a Kano aka ce Kirista kadai aka kashe aka kona dukiyar su aka musu kasara ba a kan musulmi ko ɗaya rabon su bai tuba yaji aka saba yi a ko ina aka ce musulmai kadai aka kashe kowa sai ya ji jiki a Kaduna aka yi a Kasance aka yi a Bujar aka yi sai dai kai kana jin jikin an taba naka wace yana jin jikin an taba naka to ya za a yi ana son a zauna lafiya abin da yake wajibi kenan a shugabannin Najeriya zo zauna ba ku dai mu dukiya ku dai kuma ta a zabe ku a kashe kaza a kashe kaza a kashe kaza wani ya kuta kaza yace ya za a yi malam zabe da za a yi primary election sai da aka wa alqur'ani aka ce mutane su dafa saboda an ba su kudi kan je su dafa alƙawari suka dafa alqur'ani za su zabe wanda zai zabe wani waɗannan duk ba abin da zai cuce mutane sai an dawo kirista sun rabu da karya sun rika gaskiya duk sun rabu da karya sun rika gaskiya da sai a zauna lafiya fa'idoji na zama lafiya suna cikin shar'an musulunci ga sunan burzak na ba Allah sun alaihi na akwai wanda ke adalci akwai wanda kai san gaskiya akwai wanda kai san tsayawa akwai wanda za ka za amma sai da Allah ya saukar da alqur'ani inna anzalna yake ne إليك القرآن لتحكم بين الناس بما أراد الله في كم لا ولا تكن للخائنين قديما والتكفير فعلي خائنين مثل ما يسقى أبن بلاتي لو شرع القرآن من فعل لك القرآن الدنيا ولا تكن للخائنين قديما والتكفير الله ومن شرارة لك إنما أكثر من غفر الله أدونا من شرع أدونا من كائن أقولنا من شرع أدونا وتكبير الناس إن الله ولا تجاب الأهل الذين يحتانون أيوة، إن أيوب ذا كرع كسوك الأنا فلا منظر ألا كالكبير كالكبير كالكبير كالكبير كالكبير كالكبير كالكبير كالكبير زاي أسلمنا زاي كذا زاي كذا الله يتكلم على القرآن يتي آآ آآ أبدا يكسو قتي أكي لتحكم بين الناس أكي ما بين المسلمين في العبا إيه. بين الناس المسلمين المسلمين الناس كرسة سنة الناس نعم. الثالث ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إمام أنا إلا بالتي هي أحسن أقول آية في القرآن ولم ترضى عنك اليهود أبو ولا هو أن بيكرت بيكرت إلي بمسيجه ولم ترضى عنك اليهود ولا حقك تجيك يا أبويا تارجي يا أبويا فما آية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملك ما يكتبون آية ما آية تفتح ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم بل الله كره بين الدين كذا كذا هو من الدين كان مسلمي ولن ولن ترضى عنك مسلمي سو با تاتي ولن لك يقول لهم مسلمي تو هل كيف كان كريتا شي كده زي كده كوره يعني كريتا في كيسا سي أكثر أنا في حضورنا الأفياء وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ ما معنى الأحسن ما معنى أبدا ما يفي قالنا أنفسنا قالنا سيكي الأحسن لشي ذاك هو كي أنقليل يعني إنها معنى أحسن أي مودة كودك من إيماني لألا دران الآخرة ماذا أبدا القرآن يفرع منه لتجدن ولا تجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وأن الآية القرآنية زاجل سيكو يبن سيئي يبن سيئي nan kuma musulmi tun daga kan annabi adam har ka zarce ka zo kan annabi isa har kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk manzo ɗaya da aka zage shi an zage dukkan an zage dukkan manzo ne a wajen musulmai musulmi ya yarda annabi isa manzon Allah ne in hankali mutum suwa يعني ما يتبع الدين إذا القرآن يقول في جنة أقربهم مودة الذين قالوا إنا نسأل ذلك بأن منها قسيسنا ورهبانا وأنهم لا يستكبرون فالأمانة ما تحصل كل أشياء إلى كل ذلك رفع الكيكة professor ya haɗa da ya ba wani su ya kun gani abin da Najeriya ne ke ciki ya da wani kai kuma su ya mutane da wani ya mutane da wani ya mutane da wani abin da ake bukata a tsora ta a kan turma eh, a alhalin sun isa kowa ya ta gayyara kuma makoran Najeriya tana hannun su baki ɗaya Allah ba ku sace ba za ta kai gari ba kuma Allah ya saka da mala'ika kuma Allah ya saka da wannan ba mun gina ta tsari abin da ake son wa. ne zai shugabanci Najeriya dukiyar Najeriya su zama ta Najeriya ta da ɗan Najeriya ba ɗan tsirarun mutane ba wane ne zai shugabanci Najeriya ya karbi ya sami hakkinsa sarki ya sami hakkinsa da haka ya sami hakkinsa da yana ya sami hakkinsa ina ya sami hakkinsa da ya kowa ya dan kasuwa ya sami hakkinsa da ya sami hakkinsa ko ba a zauna tsakanin da Allah ta da kokon zuciya a fita ta kiyashi wane ne aka gaji zai tantance ya mu jagoranci saboda kowa ta jiya kun ga yana kun ga gaji ko ba kai kai ka ka ka san ki ta ruku da addini ya abu kowa ya san yadda kake da kiristanci kuma kana da mutunci kana da kaza kaza a cikin zarkin kirista yanzu dan ma ake wane ne zai tsora Najeriya a kan kirba wane zai samu Najeriya kan kirba ba wa nake so ko wa kake so ba kowa ya ta gayyara duk wanda yake bai gana bai ta ƙarya yake ba musulmin da yake bai shiga ya ba a cikin wannan gwamnati kariya yake duk ya tsalla da yake galabe ta tsawa yake dan tsarawo ne aka rarraba da su ne suke karɓar wannan abubuwa amma kowa ya ga kare ta da tsakanin da Allah na riban me aka ce zai tabbatar maka sai a ce ana son a tsoron Najeriya ne akan turba da na tsakanin da Allah za a duba ba wai da yabe ko ba haushe ko ido ba ba musulmi ko kirista ba a'a wane ne tare da mu addinin mu farko hijira da aka yi ba wani musulmi manzo Allah ya aika musulmi ba ya aika su hada da wani ne ya sanya ke inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad ba kirista ne amma tana da adalci suna da kirista da ke da adalci irin wani ku kawo shi abinda ake bukata adalci inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad sai sa kai wani da kai wani da kai wani duk hayanin da ke an kuna da hankali kun kuwa fahimta kiristanci kuna da daraja kuna da muhimmanci kuna da mutunci ko da ba da musulmai kun san menene musulunci mutum su ya wani wani wani kudu za a kusa kaza kaza don Allah wane ne ake gani in yadda da Najeriya ta yi wasu ta mu'adar shi ake bukata a ɗaukar a kawo. Ana ba a je a ɗauki ake nema da kotu za a je a nema. Ba haka ba ne? Da na kusa a je a nema ko ta ko ta ce. Ka ta wani gawa ne. Za a kuna wata ke nan ko? Za a kuna wata? Za a kuna wata? da za ta zo a nemo shi dan mutanen garin nan dan mutanen kuma da mai dan kowa ne ne abin da ake fata shi ne wa ne da zan bana kare jagoranci a zauna lafiya a hadin wallahi wallahi aka ba haka ga wani ga wani ga wani ga wani ga wani ga wani من المسلمين جوانب جوانب جوانب من يصير أهل السماء كيف يتصل والله تنزل بعض ضمن ذي كوجي مرشي كي أي مرشي بيت الله ذي كده ما شكي وا إيه؟ وكذا ذاكرة إيه؟ بيت إنه ما جعله شيء أبدا شيء كده يا أخي أنت تقول هر أبدا على أرجعين وأنا عند بيت كده وأنا أكتب رعاة وأنا أكتب رعاة وأنا أكتب رعاة وأنا أكتب رعاة zan ga an je an ce su da mutum na kai ake kana ji ga ga ana ai ba guri an ce ga da halwa ga hannu iya ba ya computer ba ta kana ma da za ka ne da za a yi yana kafa gwamnati ga cikin Allah ko wani ya ba mutum ka za ka ri'a ri'a ri'a hada da kuma ba da da mutum shi ne ko na cikin kare sai ka ta ayi ya ki duniya na ta uku yana ta fadi da ga ka in kai za ka nasara كما ونقع من مكة ونقع من نقل ولم لا يشكرون فانظر كيف كان عاقبة المكرمين أنا دمرناه وضلهم فكيف بنوت الفاوة المدينة إن في ذلك الآية قال بعد ما هو النساء أنا يعني في باب الذي مجمع سوى أحنا ما قابل جنابه باب رمي النساء عن اتباع الجنائز قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا متولى فأخبرنا أيام أن سواد بن مرة قال قالت أم العطية أم العطية كثير كما ننهى عن اتباع الجنائز وهم الدم علينا إيه. من قبل شيء أنا هنا مدين جنابة أما بقى حرم تامنا وبقى أكيد تامنا أخنا بقى أرض هنا من بيدات بقى بيخنا تبقى كتير نسيم جربة أما إيه قد بقى أرض يا أخنا ما ذلك أنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابو اسامه وحدثنا السند قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس سباقنا عن هشام عن حصى عن ام قالت نهينا عن اتباع الجماعه وغير الدم علينا yake an hana mu amma lam yu'zar alaina ba a tsananta aka ce har abada su da wata kada mu ba ana rike musu daga lalle ba ya kamata ka ga aiki kamata da Allah ko na ka kaza kaza kaza kaza in ba ka da hujja na haramta ka san ka haramta to ka ce bai dace ba aiki kamar ka kaza na ba ko باب في غسل الميت saboda babin da yanzu na ruwan gawa yankan mana fito da gawa da kuma fi wanne ne fi daraja mana fito gawa akwai nauyin yanzu na ka kuma ya fi ne na daraja ko ya ku dai yankan mana fito yankan mana yankan dalaga yankan mana yankan shiga mutunci wajen hana wajen zafi wajen mana su duk da cewa ke kuma haka wa ko ke ko wanka ko haka shi wanka ne da jin ko wanka amma ko ke kuma da ta wajen da ta haka ke wala cewa wala cewa a ba zai da kidan ya wanka ba wala cewa ba ba kan wanka ba da an kan bane wanka na bazine da ba shi da jami'i wanka ba ka gani ɗaya da biyu da gani duk sun da wata sun warka na musulunci ɗaya da gani da ke da san jirgin da ke da shi da gani da ke da san jirgin wasu من كانت أنا كل ما كانت الحمد لله لا ما كانت ya haka ke kada ka zaka nan kamar an kira mu daura aure na ba mu kala da ai ana da wuta ke ai wannan da nake a ba bai shi ne daura ba an da ne ne mu daura shi ka mu hada biyu ya ka ai shi ke an ta ai kai zaka daura to ka ga wa ka ke ya ne nan ka da kuma kai ta ke da har ma da ne na ina in ka ga Allah mutane ba ta na duk wani wani da addinin musulunci wanda ke bugu wani sarki ko aka bude shawara aka yi kalki aka wanke gaba da ba aka koma sai aka rubuta ruwa kan haka to sai ko su duka su uku yadda ya rashin duk wani kawai ko bai ba wannan kala dan kan ne kasu da shiga musulunci wannan kana da wannan kaza wannan kaza sai sa in aka zo aka ga kuma wannan ne ko ka wata haka wanda da mutum kamar mutane shi kenan a'a kana kana wannan shi da wannan shi ko kana da wannan shi ne

في أي الولاء الجبال في أي الولاء مع أن في أي وقت إلا في أي وقت فينتقل بتفاصيل أما أنكم أنكم أنكم أنكم أنكم ba mu da lafiya cikin da dan sai wai ya wannan ne a cikin wa a cikin shi ne ya ba ta cikin da amma da kake da imam ko imam Ahmad dan da kake a haka na rabin hakki wai ka ko ka kuma yake cikin cikin da kana da cikin wa da ba ta da ka ko ka cikin kuma kake a haka na in aka kira wa akan abbara cikin ba ta cikin da ni ne ko da duk abin da ake ba ni da kan da kan kuma da ni duk inda aka samu kuma ni ban ke yi kuma ya ka kuma ka kuma ko an ka kita to kamar ne kai ni ne ko da aka kira wa ko da mu lokaci idan sauran alwala wannan ya gudata ya a gaba inda kuma ta wata na kowane ne a musulunci da hannun sarki an wuce gaba da baya duk inda ake ganin a ta kasar a kawai kuma ba ta wala kamar kake a wani sallah sa'an kawai kanka har ka gama hannun ka bai taba a zakarin ka wani abin da ya da yin biya a bai kan biya wani a kan lalata nan da ya kira ka lalata nan ma kana mun ba da ko ba kuma ka zama da ka fara da ka da ya da ya zo ran sarki ya gaba da baya da kuma da kuma ta da wani wala ba kowa kan yi wani suka dabba ki ɗaya suke ba kai karshe. Kowa a kan duk kuma sai ce akan haka zai kina da wannan wata tsara ita alwan kaya ta alwala fadi alwala ta ke tsinnan kan da aka yi saboda alwala ai da aka ko duk wannan zaba da aka ce kai wannan zaba zuwa nan ko da kuma wata ce kawai ta haɗi duk jikin ka kawai bai kira ba na ci ba sai ka tsada ne kai mun sa in kai da aiki da wannan alwala ko in ga aiki da wannan ko ka yi yasa duk an da ya faru Allah ya kai Allah ya aka ce zaka zaka yi mutum ka kar ka ji da nan ka tsoro ka ji kuma na kira Allah da ke kana yana ka kai maka ai tsaki ba ai mata ai maka zaka zaka فأنا في أوجه فأنا لا الكرم صفة الكرم نفاق صفة الكرم أتحسب على الكرم لا أكثر أتحسب على الكرم هي وقت كمان ما هو الكرم في في أبيه وقال صلى الله عليه وسلم ربنا على نبينا ربنا على الجوائب عن أجمال عن تحمد بن مصورة عن ابن عفان قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل بنفسه لكن من الله يشهد ثم أتوا ما تكون في كل هذا أنا كنت أشتغل حرب وأنت من تعشينا في كم في كل هذا تعشينا وأنت أنا لا كاريا ما كمك ما كذا كاريا ما كمك ثم أيك جتا تابع لو أنت من ثم أنا كنت لكن من الله يشهد الخالد لا يملك الفرد والمكان حتى في زمن تغطي فيه بلغت زمزمة إيمان أنا يبقى في زمن فقاعدة الله في بسم الله ثلاث وأنت تبقى أسكت har sama ko ko biyar ko sama ne zalika ko sama da haka ko ai sama da haka ko kuma da wannan ke yake da su ko biyar ko sama da ina da sama da haka sai ai kenan ba ba ko ta ko da da wani kaza in da ko ina da Allah ke kiyar da sama da zalika in ko da haka ya ba ba dan masajjira ya da abada da zan ayyuka ko ba da da zan ayyuka da hawa ne da magariya وجعلنا في الآخرة كافور كافور كافور أكبر أنت مبيع الشروط أخرج بك وصلتك في أفاء الكافور تفرقت أخرج أبدك يخرج أفاء الكافور إذا بطل في أهلك من بيتها يخرج أفاء الكافور ولكن صدى هذا الطريق الجنة في صدى الجنة من ذلك الأجل فإذا صلاتنا فآذنا مرات إن كنتم لا تتوقف كما جريت لنا ذلك من ذلك من ذلك الأجل إذا أدفت كل mata za su yi yawa ce maza za su yi kuma kuma cikin mata ba ya za a yi ba ba mata ba ɗayar ba a rasa an ce annabi sallama kuma cikin mata ce cikin mata ba ma haka ne ka ya za a yi an ce sai annabi sallama ma ga ba za a yi to ya ce haka yanzu ne ta ne ba da na kasa yana da ana ce ta uba tsaron sunna yana ta zarma ma ta tsarin sai ta ma farma da mutum أعظم ما كنت بقى متألى لغاية يا أنا بقى وأنت أعظم الصالح ومن أعطى إلينا فكرة نفس آية كما يقول الله يقول إزار وابن جائز السفر إن من الله dukkan za a yi kuma wannan kuka da manzo Allah ya bayar shi ba kuma da kinta sannan a kawo ɗaya a kawo kuma a kawo ɗaya uku ne idan kuma da wanda zai fara kinta shi ne kuka da manzo Allah ya saka ta da manzo Allah da ta albarka فقد أشعرها إياه أشعرها أي اجعل هذا قول ومعني جسدها ظهر مالي لكم ظهر جنبه وهي شعار a shi'ar shi na kiran da ke taba jikinka an ba ki ko ina ko kuma da ake maka ko da haka ita a shi'ar na amma ba Allah ka ka tabbata mai albaka yake ga shi ma ko mata a tsita kuma ki shi ya ita wannan ta bayyana farko abin da za a farke ta sannan ina ko wannan kai kado na ya ko Ina ba za mu yi abin da matsayin mazu da abin da ba ne. حدثنا عن ابن يحيى قال اخبرنا يزيد بن الزهري عن ايوب عن محمد بن سيرين عن حفصه بن سيرين عن ابي قال مسكنا ثلاثه قرون ya haɗu da fiye ce da manzo Allah ya kawo maka saka suke shafi ka ta ga gashin ka sauka ba gashin ba da wata ne dama da haɗu da tafiya da suke ne suka aka kawo aka aka kisa da biyu uku gashin kai karnu da Allah aka raba shi uku kenan ko sannan aka je ka baya sannan aka warka ne ka fara ka fara da ka fara fara da suka ne sanar kama da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kana Allah ya iya ɗaukar da garwa da rabi a cikin wannan kada su siya ce to in wannan sai wanda su siya ce to za a iya ɗaukar kusan nan ne a kusan kuma ce daga wannan kuma san zuciya za ka ga to da dai da wuce da abar mutum sallallahu alaihi wasallam to kuma nan da yanka ko albarka ce kuma ko albarka ce ba ta da mana haramun daga amma kada manzo Allah kada da kuma da kinna ba Allah ta kara da ku kana na ko kana da ka zumi ta tsaka albarka abin da kuma da kace da ran cikin manzo Allah ta dauka ta cikin abin da hadisi da kuma da kace yana da da aikin da manzo Allah bai yi ba da albarka inda manzo Allah ya aiki sallallahu alaihi wasallam ya halatta ai ta bari bi asar nabi sallallahu alaihi wasallam ko bi alaka ba ta kana manzon Allah da gashin manzon Allah da ta kallon manzon Allah da kawai da bayan manzon Allah da bayan manzon Allah sun ya da kuma manzon Allah sun ya kuma da a kiyar ta manzon Allah kuma wani kuma manzon Allah kin nan yana yin waliyan Allah bayan Allah mun mun waliyan Allah ya ta bari da wansa ya ta bari da musa ya ta bari da tabata ya ta bari da mai ya ta ba za a yi ba ya ta za a yi ya za a iya ne sai ta ba za a iya ne sai ta a ya da daraja ne an yi ذكر ذكر مسؤول ما تكون وليا لله ما تكون عبدا أنا جيت قريب من الله بلادي إنها لا يحال الأداوة بنت أداوة تأتي مشاكل مشاكل مشاكل ولا يأتي طريق أداوة ولا يأتي كاتب ولا يأتي ولا يأتي كذا هذا مرايا لم يأتي أو ذكر ولا يأتي خمس صلوات وذهبت إلى التي خمس صلوات اثنين ثم مرات دارة ولا يأتي خمس صلوات اثنين مرات وذهبت إلى التي قالت يا مجربة وانك مرة إذا أنا بدك وظهر يتنا كذا تتوسع اللي كتوع الإمامة فقال أنا ما بتنسي لألا مريد كتوع رواية كتاكتين أنا أقول لك الصادة جهو لا يتكي وفي وانا كيني ولي وانا كيني ولي وانا كيني ولي لكن أبنك بأولي بني كتو أبنك بأولي أنا مسلم الله من دول أبنك بأولي ما بكي إذا دول بأولي الله بني كمكيان الله لبا ما ولي أكاكي كمكيان الله كمكيان الله هذا بني za a yi kiyasi ko za a yi kiyasi ba a ba ba hujja abin da ke ba sana a ba hujja ba ka ne ba ga mutane suna yi eh, an an samu an وصف صاحب من يسعى ويذكر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويقول الله المصر عليك ويعدك صلاة المستقيمة فهذا هو ولي الله لديه ولي الله ولي الله لديه من اللي بيه صاروا على الله دول صاروا على الله هاي أما بايع هنا في واضح أبو بلد في حالك ما لديه هاتل في حالك da kuma bid'a in baka yi hankali ba sai sarba ka da imani yasa mu Allah ce uddu alaiha bin nawali mun gane ko to haka ne sai a yi bincike ya halatta ko bai halatta ba ka rubuta shafi daya da hujjojinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai tabarruki malamai musulmai sun ijma'i cewa za a yi tabarruki da azabun nabi sallallahu alaihi wasallam da ya je aikin umra ne ko haji da aka yi masa sun ce aka yi masa aski ce ce gashin na a dauki a ba sai raba yake a dauki a ba wa'annan da aka yi nan yake a dauki a ba kabilan fulani ya aika baruki ke ko ba ai ba ummu sulaiman ta yi tabaruki da gumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata jarira wata jariya ta yi tabaruki da fitsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi kaza kaza kaza shi ne suke at-tabarruk at-tabarruk bi afarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam babu wani musulmi da ya hana ayyuka inda aka samu cene na ce shine bayan manzon Allah za a yi ma wani haka za a kiyasta wani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ahli suna suka ce wannan mataki ne na manzon Allah duk wanda ya tsero za ka sai abin ya sauka ba a matsayin ka bane manzon Allah ka aiki ne za a yi amma ba hana ka je kai abin da za ka yi amma ba ka da hujja da za ka tabbatar da cewa abin da kai daidai ne ko gaskiya za ka yi abin da kake so ka je kai ba wanda zai hana ka amma ba ka da hujja da za ka tabbatar da cewa abin da kai din nan fa daidai ne mun قال ko قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وهول السند قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهول السند قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن عليا كلهم عن أيوب عن محمد عن أم أطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن علي قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نرسل ابنته وفي حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيه بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم أطية وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنهوه غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وين كده سوكو وسو بيار وسو بقر كوسما ده حكا إن كون غا حكا يداشي أكان حكا تيوا سو أكو إن كوسو بيار سي واحد تيني بلاي تسو أكو ناكا يسو بيار دفا يا يكو كو بيبا أما خلاف الأولى كوس أنا سو عيش مصري منغاني كوس أو سبعا فقالت حفصة حفصة تشي عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون sai muka sa kanta ma na gashin kanta kenan aka kasa shi gida uku ina jin ka ainihin a ga suke sai muka taje maka kanta gashi muka raba shi da ku sai bi waye da kuma ta da aka bar manzo Allah ya yi sannan ta ta aikan wanda ya ne da wanda da aka da ake kan halacci ne da rashin halacci shine matsalar da kuma mun gari ku ba sai wajibi ne a tsaye ko ko haramun ne a tsaye ko ko shine matsalar قال وحدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن علي قال واخبرنا ايوب قال وقالت حفصة عن أم عطية قالت اغسلنها وترا وأن الرواية زي ما قال لك وانكي كوتري وتري لا ولا وتري أكو بيار بقوي ترى قومة أخيان saboda ya ce ku kwanke su uku su biyar su bakwai in ma kun ya dace ku kara kan haka ku kai a tara kenan in ma kun ga sai sha ɗaya ku kai in ma kun ga ya buɗa musu in ra'aytu madalika وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمر حدثنا محمد بن قادم أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن حق بنت سيرين عن أم أتية قالت لما ماتت, ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلنها وكرا وانت وانكي تكوي مثلا وانكا وتري ثلاثا أو خمسا واجعلنا في الخامسة كافورا كفانا كرشينا بيرئيسي أبا كافر أشكر واحد أو شيئا من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنني إن كنت مثلا وانكا فتمدني قالت فأعلمناه سيبقى تندم الله صلى الله عليه وسلم فأعطانا سحوه سيبام إزار ورد وقال أشعرنها إياه أي أشعرنها أي اجعلنا هذا العق ما يلي جسد ابنتي ليتصل البركة من لباسي من جسمي إلى لباسي إلى ابنتي بشعر من الله صلى الله عليه وسلم البركة ذاك تولى جسرين يقول لي عندك ما تهيئ كذا ba yar mata Allah bace ba jinin ta bace ba ta da albarka sai an kana mata eh tana da shi ko ba ta da shi amma kuma sai manzo Allah ce abin da ya kama da shi kuma saboda a tabbatar da cewa ana kabar ruki da abubuwan da suka shafi jikin manzo Allah ko gabobin sa ko ko ba a yi قال وحدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته يتي منظم الله يا زومنا ونحن الواو واو الحال حالة قولنا نغسل إحدى بناته فقال سيدي اغسلنها ذكرا خمسا أو أكثر من ذلك بنحو حديث أيوب وعاتل وقالت في الحديث قالت فضفرنا شعرها في مكيزة ثلاثة مكيزة مكي مكسر في كيكي ثلاثة أفلاس مكرسكة كفداش كان تسومن تجلاء أكا كيسا من أكا كيسا من أكا كيسا تكيا قرنيها وناسيها قرنيها جيب بريان داما دهبو ناسيا أبن ليكي تسيا ناسيا نفاق الأيكي نفاق الأيكي نفاق الأيكي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عن خالد عن حصة بنت السيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها أو أن الرواية تشي قال دام دام قرية دام كما تقببوا بالألولا ne ake nufi kenan ma'ana a yi mata alwala sa'annan an wanke a fara wanke wa bariyar dama an gama a wanke bariyar abin da aka fara kenan shine asifal kamila kenan asifal mudzi a kuma fa in aka zuba ruwa da an duk aka wanke su su kuku su baku su menene ya wadatar ko bai wadatar ba ya wadatar قال حدثنا يحيى بن ايوب وابو بكر بن ابي شيبه وامر الناقد كلهم عن ابن علي قال ابو بكر حدثنا اسماعيل بن علي عن عن خالد عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته كما الله تقامت أتكن وين تأرسى إبزأنا بميامنها كفارة <coughs> دام دام برير دام ومواضع الوجوء منها بزبود الولاء أكسين ذكرها sai yadda in mutum ya yi wanka ya gama sai ya fadi ya mutu wankan janaza aka ce mutum ya yi makansa ko a yi masa eh? wankan juma'a kuma yi masa ake ko ke masa tare da wankan juma a wajen wani ai ba wajen wajen janaza fa eh, a eh, to me zai hana me zai sa a wadatu da wannan me su ce su ba sifa ce aka ce ɗaya ko hukuncin su ɗaya ne ba ɗaya ba ne sai kana gani yi wankan jaraba yanzu nike ne da zai fita sai fadi mutu nike nan sai ne eh zaba in ji wa fi haka a ah, ba haka ne sai bu zo su ma shi yi wankan jaraba ya zai fita ya fadi mutu su kuma haka sai mutu ya mutu a yi mutu ne yanzu da ya mutu hukuncin wankan jaraba ya hau kansa in ba ba Allah zai kama su me kake son ka faɗa ne haka ce bai isa yau da haka dan faɗar wanne ya isa masa me yasa ka tambaya cewa wanda ya idan mata eh? saboda ne kisa ɗaya ce hukunci ba ɗaya bane kisa ɗaya hukunci ba ɗaya bane kana abin da kake son ka faɗa ga shi yanzu yayi wanka ai yanzu ba shi da wani abin da zai sa a masa ko wa ya sanar da kai kasani ka sai fadi ya mutu a lura ta ya fitar da mazi ya fitar da mani ya fitar da kasani ba haka bane Zara hadisi ɗaya? Ya an gaba. Zara minti na من في اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من هو عليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم to wannan jarrabawa da zaka zo shi ne manzon Allah jin rayuwarsa abin da yake samun ya tsora kai a turba kenan a cikin asida a aiki a kasuwanci a auratayya menene da menene ba abin da manzon Allah ya bari bai aje maka doka ko ka'ida ko bai haka maka da abin da zaka tafi ba aka ce hakka ran duniya da suka samu haske da ci gaba cikin hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan sai da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan duniya ta haskaka ta samu haske da ba ta samu ba sa'annan sai a bude wata kofa can a gwada maka wutan jahannama za ka gudu a ce ka kuru Allah ya ce ya tsira da kai kada ka ji damuwa da wannan jarrabawa maka ci ba mazaunin ka kenan sai a rufe kai da shi kenan sai a bude wata kofar anan aljanna kenan za ga da mazgab baka taba tsammani ba za ka gani a ciki kamar ka sallace ka je a ce kai zaman ka bai kake ci na baka na zufa zama zaman ka kake yi har ran da aka tashi tashi kiyama mazaunin ka kenan tun daga wannan lokacin mutum zai ji daɗin rayuwar yana kin kamar har aika amma in aka yi rashin sa'a in yayi rashin sa'a ko ta yi rashin sa'a an bi san zuciya an raba kafa ba a mutunta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam an titi wani wa'insu a kai an gabatar da wa'insu a kai ai masa titiya ai masa menene da menene wallahi tallahi wannan jawabin ba zai fito ba a cikin nasarar sabar a lokacin kuma wallahi wallahi babu makhluki ban da wa'annan mala'iku da za su zo su fito sai maka wani abu a wurin kowa ya gaya maka yi abin da ka ga dama zan zo lokacin da za ka mutu ko kamar ko ranar lafiya ya yarda ka amina sa'an nan tambaya ka zo in yayi rashin sa'a sai ce sami'tu nasa kulo na qul la adri na da raita sai a buɗa masa wancan kofar ta aljanna ya gani kamar ya tsallake sai haihata haihata sau sa'an nan ba ba yi aikin wannan ba za ka je ka shiga saka Allah ka baki da makami za ka yi menene za ka yi Ba ka yi aiki da za ka samu wannan ba dan me za ka yi kwadai za ka haɗiya yawonka za ka haɗi yawonka sai a buɗa maka mazaunin sa fa ummuhu hawiya zai tsallake gudu a ce ina za ka kai ka tanadar da wasan ba Allah ce wa hadainahu najdaini falaqtaha mal aqaba wa ma adraka mal aqaba ce fakku raqaba aw is'amu fi yawmin zi masgaba yatima aw nafiyat thumma kana min al-dalil sa'an a ce to mazaunin ka kenan eh a tashin duniya yanzu sai bayan shekara miliyan zaman kai kai da bakin ciki kenan fito har abada in kafiri ne zai bakin ciki har abada in ya mutu da musulunci yana da wa'annan laifuka da fasikanci da zalunci da menene da menene za a saka shi ciki ya sha azaba sannan a fito da shi hmm. yasa kitabul jana'i kowa ya manta ko har an zo an rasa makabarta inda za a binne dan adam a cikin Kano musulmai ɗari bisa ɗari ko har aka je makabarta ake tona mutane wai dan a sayar da fulofi a gida mutane ina za su ina imani ne halin da mutane ke ciki yanzu da musulmi duk baki ɗaya fa in zan ba su labari duk baki ɗaya afirka ta yamma musulmi ba su da kasa fa ta kan duk baki ɗaya ba inda kafirci da ya kasu su ya yi karfi ba sai kan ya za su ke shigo da su yanzu da karfi ko fa gidan ku ga kano ko fa gidan ku ga mene ne kwan fitila kwan fitila a ne yan kwan fitila mutum zai sai da biya kun karfi. sai mata ke malam ina ganin jirgin mai da su ganin jirgin kan suka fi shigo arna kowane alhaji mai kudi yana da special ya ya da sun ta haihu yanzu zubiya kama ta ba ba a ji a mata ba sun ya kai kun sani matar su ba sun ta haihu ba ta lafiya sai je an hada baki da sai a mata allura ba za ta haihu ba sai sa'an kuma wanda suka yi wannan ba suka zo sun ba da dan menene ne karfi sai an shi kun mutane an kai kuma arna ku ba ku tambayar kanku افلا يرون انهم يفتنون في كل عام آية مره او مرتين ثم لا يتوبون لهم يذكرون بابا ان كذا يا ما كنت اجي اجي يوم يجي فلا اجي اجي كبن بنت كان منين منين سنديا وانا زوجي من يوم ديك ام بابا هو كل هذا الاجر ما بقول لك زي ما تعلم والله والله قال اجي لا لا كان هاي بابا كده ما هاي بابا كده في هذا الزمان shi yasa ba inda hankalin su yake damuwa da shi kamar wannan birni da shi duk kasashen duniya da kake gani ban da kasar Saudi Arabia da kasar Saudi babu kasa kamar san Allah duk wanda da ke duniya zai gaya babu inda aka fi karfin kafin sai kan har ɗauko birnin shehu yanzu sun ci amana shehu sun ci amana musulunci sai da aka gina manya-manyan kyautu kyautu a tsakanin bellowe in ka ji an ce bellowe kamar ka ce udu zuwa masallacin birni yanzu mutum da udu akwai toki gidan kankara akwai toki mandawari akwai toki to daga mandawari masallacin birni shi ne hubbarin shehu kai ko kafa akwai abin da kuke nufi ko ku shigala da duniya ku je ku jijjira surutai ku je ku yi ta gini har makabarta ku kuna fitar da mutane rana da ke kowa ya waye gari ya tarar da shi kenan an zo ana mallaka mu ba ka da cewa sai yanda aka sarrafa ka yar ta tashi har ne ta gani yana da cikin arne take son tawa da kai an kare ka ne ana gwada maka cikin kan kan arnaki to kai yanzu kai kanka ya waye ba ba karatun makaranta ba allo ba menene sai arnaki sai san sai menene to yar kai ta ma ta gani arne take so ya za ka yi nan ta zo ka mutu matan kai ta ma kuɗi take so arne za ka aura ba zai yi ku shekaru a cikin mutum za haka kabari a cire don a gina fulasi a kano za ka yarda? za ka yarda? yanzu ya ya abu ya abu an gani ko ba gani ba sai mutum ya zo ai masa mutuwa yana zillin ina zai samu kuɗi ko ina zai samu inda zai sai wannan dan ko ba ne ne abin ne masa saboda kowa gine gine yake sai an gina an kare sa'annan dama ai duniya kenan ba da haifar ka za ka same ta ba ko kana ta fama kana fama rayuwar kana karewa rayuwar kana ta sai sauran kiris sai ka same ta kana gina ta sai ka je ka wa'anda kabari din su ma haka za su zo dan ka tara musu a'a iskar watsar da wannan sai sun watsar da shi sa'an nan su da hankali su ma za su gani ma sai sun tara sun gaba sai su ma su bari haka